yawa ringa mika kawai kowa inda yake in ba haka ba aikin zai za a jima da in tafiya za amma ana wurga lallai kwa saukalan kasuwa yan ana irga muku? a ringa Eh, a ai ita kanta giyar ma sai an san guda nawa ce na ka soke da shi da yi Daka, daka, daka.